nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahi rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai akwai shirin nan na kokun san sai mu koyi harshen farisanci akwai mu koma noma sai kuma an soshin fikihu akwai don matasa shirin na ƙarshe shine tunatarwa a hali yanzu ga labaran duniya da dumi su da farko ga kanunsu miliyoyin musulmi a nan ƙasar iran da kuma sauran ƙasashen duniya suka yi sallar layya a yau juma'a iran ta musanta zargin amurka kan cewa kungiyoyi masu fada da hamshi kasar isra'ila suna daukan umarni ne daga wajenta sannan za ku yi cewa kotun icc ta yi tir da gwamnatin kasar amurka saboda takunkuman da ta dora wa alkalan kotun don hana ta aikinta kamar yadda ya dace yanzu kuma ga cikakkun labaran miliyan musulmi a nan ƙasar iran da kuma sauran ƙasashen duniya suka gudanar da sallar layya a yau juma'a wanda yake daga cikin manya-manyan bukukuwa a cikin addinin musulunci tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa wannan sallar wanda maniyata da kuma sauran musulmi suke yi ya hada da yanka dabbobi wato gwargwadon hali da kuma a raba namansa a tsakanin mabukata musulmi don tunawa da annabi ibrahim salam a lokacin da ya yi ƙoƙarin yanka ɗansa annabi ismail salam duk tare da cewa shi kaɗai ne yake da shi kuma yana son sa kuma ya miƙa kai ga umarnin allah ya sai allah ya fanshe shi da rago don haka a maimakon ɗansa ya yanka rago ana son duk musulmi baligi wanda yake da lafiya da iko zuwa aikin hajji to ya je aƙalla sau ɗaya a rayuwarsa a bana dai wato musulmi kimani miliyan ɗaya da dubu ɗari shida ne suka sauke farilla mafi yawan su daga ƙasashen waje jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irawani ya musanta zargin ƙasar amurka na cewa falasinawa ɗauke da makamai a gaza suna aiki ne tare da umarnin iran a kuma dukkanin yankunan da hamshi ƙasar isra'ila take mamani da su a ƙasar falastinu da aka mamaye tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto irawani yana cewa amurka ta ɗora wa iran wannan zargin ne saboda ɓoye laifukan yakin da kasar isra'ila take aikatawa a gaza da kuma sauran yankunan falastinawa da ta mamaye a wani jawabin da ta gabatar a gaban kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya a ranar laraban da ta gabata mai riƙe mukamin jakadan amurka majalisar ɗinkin duniya dorothy shia ta bayyana wa kwamitin tsaro kan cewa dole ne ƙungiyar hamas ta miƙa makamanta sannan ta wasannan ita da sauran falasina kuma su bar gaza su je duk inda suka ga dama a duniya bayan jawabinta ne dai irawani ya rubuta babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da kuma shugaban kwamitin tsaro na wannan watan wato caroline rodriguez wasiƙa inda yake musanta zargin na ƙasar amurka kotun ƙasa da ƙasa ta icc ta yi tir da gwamnatin ƙasar amurka wacce ta ƙaƙaba wa alƙalanta guda hudu takunkuma tattalin arziki saboda hana su so wato aiki kamar yadda ya dace kotun ta ƙara da cewa tana goyon bayan alƙalanta kuma za su ci gaba da aiki na tabbatar da adalci a duniya duk tare da abin da suke fuskanta kotun ta bayyana cewa tana aikinta ne bisa goyon bayan ƙasashen duniya kimanin 125 wanda suka fito daga dukkanin kusurwoyin duniya takunkuman dai ya shafi wa'annan alkalai guda hudu kuma mata kuma a amurka ta hana kowanne daga cikinsu shiga ƙasar ta amurka kuma idan suna da kadarori ko kuma kudaden gwamnatin amurka ta kwace su a cikin watan nuwamban shekara ta 2024 ne dai kotun ta icc wacce take zama a birnin hek ta fidda sammacin kama firayim minista isra'ila benjamin da netanyahu da kuma tsohon ministan na yaƙi wato yawuf galand saboda zargin aikata laifukan yaƙi a gaza masu sauraro labaran duniya suna zama muku ne daga nan radio hausa daga nan birnin tehran gwamnatin ƙasar saudiya ta yi amfani da fasahar ƙirƙirarren tunani ko kuma ai don sauwaƙa kanta da kuma mahajjata a hajjin wannan shekara ta 2025 kama daga kula da cinkoson mutane kiyaye lafiyar mahajjata da kuma ta kyautata ayyukan mahajjata a cikin nutsuwa da rashin damuwa jaridar arab news ta ƙasar saudiya ta bayyana cewa tare da wannan fasahar ta kula da zafin dukkanin wuraren da mahajjata suke zuwa da kuma hana cinkoson mutane a kewayen ɗakin kaba da sauran wurare. jami'i mai kula da ɓangaren ƙirƙirarren fasaha wato ai na aikin hajjin bana ya shaida wa jaridar arab news kan cewa sun ƙirƙiro abubuwa da dama don sauwaka aikin hajji ga mahajjata da kuma hidimomi da ƙasar saudiya take yi wa mahajjata ya ce an yi amfani da wannan fasahar a masallacin madina da kuma na ɗakin kaba ya ce jami'an shige da fice na ƙasar saudiya suna amfani da kayakin aiki na zamani a ayyukansu sannan suna aiki bincike da kansu a tashoshin jirage goma sha ɗaya a ƙasashen duniya bakwai inda suke tabbatar da cewa mahajjaci ya cancanci ya je aikin hajji tun daga ƙasarsu kafin ya shiga jirgi shugaban ƙasar chadi muhammad debi ya maida martani ga shugaban ƙasar amurka donald trump kan hana 'yan ƙasar chadi shiga ƙasar amurka da hana wato abawa amurkawa fizar shiga ƙasar ta chadi jaridar premium ta najeriya ta bayyana cewa shugaban ƙasar amurka donald trump a ranar larabar da ta gabata ce ya sanya hannu a kan dokoki waɗanda suka hana 'yan ƙasashe goma sha biyu a duniya shiga ƙasar amurka sannan wasu bakwai kuma za a ba su visa na shigar amurka tare da sharuɗa a jiya alhamis ce dai shugaba muhammad debi na ƙasar chadi ya mai da martari inda ya hana amurkawa shiga ƙasarsa dokar dai ta hana ƙasashen afirka guda biyar ne shiga ƙasar ta amurka kuma sun hada da chadin da kuma congo equatorial guinea eritrea libya somalia da kuma sudan masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin bayan labarai, biye da shi akwai shirin nan na kokun san, sannan akwai shirin mu koyi harshen farisanci, sai kuma mu koma noma tare da Mustapha Adam. akwai ansoshin fikihu sai kuma don matasa shirinmu na ƙarshe shi ne wato tunatarwa da wannan koma sauraro muke cewa a yi ni lafiya rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da shirin gwamnatin ƙasar faransa na amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta da kuma makomar hamci ƙasar isra'ila wanda ni tahir amin zan karanta shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya dage kan cewa sai ya shelanta amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta bisa fahimtar warware rikicin gabas ta tsakiya ta hanyar kafa ƙasashe biyu kamfanin dillancin labaran paris today na ƙasar iran ya nakalto kamfanin dillancin labaran reuters na cewa shugaba emmanuel macron na ƙasar faransa ya dage kan cewa gwamnatin ƙasar faransa za ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta a matsayin hanya tilo ta kawo ƙarshen rikicin gabas ta tsakiya bayan ya ga yadda hamdi ƙasar isra'ila take kisan kiyashi ko kisan kare dangi ga falastinawa a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan sai dai menene matsayin sauran ƙasashen turai kuma yaya wannan zai shafi ita hamdi kasar isra'ila musamman firayim ministan haramtaccen kasar benjamin netanyahu a ranar 17 zuwa 20 ga watan yuni da ya shigo ne gwamnatin ƙasar faransa da kuma ƙasar saudiya za su jagoranci wani taro a birnin new york na ƙasar amurka tare da haɗin kai da majalisar ɗinkin duniya don shelanta amincewa da ƙasar falastinu a matsayin 'yantacciyar ƙasa kafaɗa da kafaɗa da hamci ƙasar isra'ila idan haka ya faru dai ƙasar faransa ce ƙasa ta farko a cikin ƙasashen yamma wacce take da musulmi masu yawa da kuma yahudawa masu yawa ta fara amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta a bisa ra'ayin warware rikicin gabas ta tsakiya mafi girma wanda aka ɗauki fiye da shekaru saba'in ana fafatawa kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto spain bath 8 ministan harkokin wajen norway yana cewa idan ƙasar faransa ta amince da samuwar ƙasar falastino ƙasashen turai da dama za su bi sawunta su amince da ƙasar falastino ganin yadda al'amarin yana damun kowa a duniya wasu masana dai suna ganin shugaba macron ya ɗauki wannan matakin ne saboda ganin yadda muguwar gwamnatin hamdukasar isra'ila take niƙa Falasɗinawa a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan irin yadda babu wanda zai amince da hakan a ina yake a duniya har ila yau macron ya ɗauki wannan matakin ne don kada rikicin ya ƙara rincaɓewa har ya zama ba za a sake yin maganar kafa ƙasashe biyu don walwala rikicin ma gaba ɗaya don da alamun rikicin in ya ci gaba to tabbas ƙasa ɗaya ne kawai za a yi a ƙasar falasɗinu da aka mamaye kuma mafi rinjayen zato shi ne hamshiksa isra'ila za ta wargaje kuma za a kafa ƙasar falastinu mai cikakken 'yanci a dukkanin ƙasar falastinu da aka mamaye anne kilele gendre jami'in shugaban ƙasar faransa mai kula da harkokin yammacin asiya an nakalto shi yana cewa a halin yanzu muna so mu wuce batun magana kawai za mu amince da ƙasar falastinu ne kuma mu yi aiki ga dangadan don ganin takafu sai dai kowa ya san cewa idan gwamnatin ƙasar faransa ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta a matsayinta na ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen yamma kuma cikin ƙungiyar g7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya wato wannan al'amarin babba ne sosai ga yahudawan isra'ila musamman firaministan ƙasar benjamin netanyahu wannan al'amarin zai dakula wa harmci ƙasar isra'ila lissafi musamman benjamin netanyahu firayim ministan haramtaccen ƙasar gwamnatin ƙasar faransa dai ta bayyana cewa ba za ta saurari duk wata takurawa daga hamfikar isra'ila ko wata ƙasa a duniya dangane da abin da ta sa a gaba ba wani babban jami'in gwamnatin ƙasar faransa ya bayyana cewa idan akwai wani lokaci na amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta to wannan shine lokacin wasu da dama dai sun bayyana cewa idan ƙasar faransa ta sami nasarar tabbatar da aniyarta to wannan kamar bom ɗin nukiliya ne aka jefa wa hamci ƙasar isra'ila ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Bismillah rahman rahim Yau Juma'a goma sha shida ga watan Hordod shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da goma ga watan Zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya har ila yau wacce ta yi daidai da shida ga watan Yuni shekara ta dubu da ashirin da biyar miladiya. Masu sauraro ko kun san cewa yau ce goma ga watan Zulhajji na wannan shekarar wacce ta kasance ranar Idi ko babbar sallah ga musulmi. Mahajjata musulmi a wannan ranar ana buƙatar su su yanka rago kowannensu su kuma ci su sha don haramun ne a yi azumi a ranar sallah don tunawa da annabi ibrahim salam saboda ya miƙa kai ga umarnin allah ba tare da shakka da ya yi a lokacin da allah ta'ala ya buƙace shi a mafarki da ya yanka ɗansa annabi ismail salam annabi ibrahim salam a irin wannan ranar ya bi umarnin allah ya kawo wuka ya yanka makokoron ɗansa annabi Ismail salam wato ɗansa wanda ya fi so a rayuwarsa. Amma tare da umarnin Allah wukar bata yanka makokoronsa ba sai Allah ta'ala ya fanshi annabi Ismail salam da rago bayan da suka miƙa kai. Don haka Allah ta'ala ya jarrabi annabi Ibrahim salam ya kuma ci jarrabawarsa. Saboda haka Allah ta'ala yana son mu zama kamar annabi ibrahim Salam wajen biyayya ga umarninsa allah ta'ala yana son mu cire son zuciya da kuma bukatunmu idan al'amarin ya shafi umarnin allah ta'ala a cikin rayuwarmu mu sanya allah ta'ala a gaban kome don haka darasi babba wanda musulmi za su ɗauka a cikin sallar layya ita ce mu zama masu jin tsoron allah mu kuma aikata duk abin da ya umarce mu ba tare da bin son zuciyarmu ba. masu sauraro ko kun san cewa shekaru arba'in da uku da suka gabata a rana irin ta yau wato shidda ga watan yuni shekarar 1982 miladiya sojojin hamji kasar isra'ila sun kutsa a cikin kasar lebanon sun kuma mamaye kasar har zuwa birnin beirut babban birnin kasar da ke tsakiyar kasar a hanyar su ta mamaye kasar lebanon sojojin yahudawan daga kudancin kasar sun aikata laifukan yaƙi masu yawa har ila yau bayan mamayar kasar a cikin watan satumba na wancan shekaran sun yi kisan kiyashi wa falastinawa masu gudun hijira a sansan sansanoninsu da ke sabra da shatila a ƙasar ta lebanon sannan sun lalata manya-manyan gine-gine na ƙasar sun lalata abubuwa masu amfani da dama a cikin ƙasar wannan mamayar ta ci gaba har zuwa shekara ta 2000 miladiya a lokacin da dakarun ƙungiyar hezbollah wacce take samun goyon bayan jihunar musulunci ta iran ta kore su daga ƙasar masu sauraro ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata a ranar irin ta wato 6 ga watan Hordot shekara ta 1968 hijira shamsiya aka yi jana'izar imam khomeini kudisa ruhu wanda ya yi wafati a ranar asabar 13 ga watan Hordot na wancan shekarar kafin haka dai bayan an kammala dukkanin abubuwan da ake wa mamaci an kawo gawar imam mai tsarki a masallacin idin da ke tsakiyar birnin tehran rana guda kafin a yi masa jana'iza inda mutane suka yi bankwana da shi sannan a rana irin ta yau suka sanya shi a kabarinsa a makabartar beheshti zahara da ke kudancin birnin tehran kusa da shahidan juyin juya hali musulunci sannan kusa da shahidan yakin shekaru takwas da kasar iraki an kiyasta cewa mutane kimanin miliyan goma ne daga ciki da kuma wajen ƙasar iran suka halarci jana'izarsa na halin yanzu hubarinsa ya zama wurin ziyara ga masoya jumhuriyar musulunci ta iran da iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa a nan kudancin birnin tehran masu sauraro ko kun san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan zulhajjin shekara ta 1436 hijira kamariya ko kuma 24 ga watan satumba shekara ta 2015 miladiya mahajjata kimani dubu bakwai ne wa'anda suke kan hanyarsu ta zuwa jifan shaidan da ake kira jamara sun rasa rayukansu saboda takurewar hanya da kuma turmutsutsi a tsakanin mutane a mina iraniyawa 464 ne dai suka rasa rayukansu a wannan musibar daga ciki hadda gazanfar rukun abadi tsohon jakadan ƙasar iran a ƙasar lebanon wanda kuma ya karanta saƙon imam hamna'i na wancan shekarar a ranar arafa wannan musibar dai ta auku ne saboda rufewar titi na 204 wanda hukumomin saudiya suka yi da misalin karfe 9 na safe wanda ya jawo matsi sosai har abin ya kai ga asarar rayuka masu yawa wannan musibar dai na daga cikin manya-manyan musibun da ya faru da mahajjata a tarihin hajji. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahmanu rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci a yau da Allah za mu shiga cikin darasi na 171 a cikin darasin yau dai tattaunawa ce zaji tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da kasar iraki wadda ɗaya ce daga cikin kasashen da suke makwabtaka da kasar iran hakanan kuma ɗaya ce daga cikin kasashen yankin gabas ta tsakiya da suke da daɗaɗɗen tarihi akasarin mutanen wannan kasa dai larabawa ne da adadinsu ya kai kashi 75 cikin 100 sai kuma kurdawa kashi 20 cikin 100 sauran kabilun kuwa sun hada da turkaman ashuri da dai sauransu su daga cikin mutanen kasar iraki musamman ma dai kurdawa da suke kasar suna magana da harshen kurdanci wasunsu kuma suna magana da harshen farisanci idan ana tare da mu za a ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad din da abokinsa dangane da wurare na ibada musamman hubbarori na annabawa kuma limaman iyalan gidan manzon allah tsira da amincin Allah tabbata a gare su da kuma tsuso daga cikin salihan bayi da wuraren tarihi da dama da suke koma zuwa ga dubban shekaru duka dai da suke kasar iraki sai a biyo mu a hankali a cikin shirin amma sai an fara da sauran kalmomi kamar haka safar balaguro arab kasar iraki cetor bud Yaya ya kasance. ziyarati Na ziyara. بسیار خوب ده کیاو حرم حباره نوادگان جیکوکی پیامبر منزو ما زیارت کردیم منی زیاره جای شما خالی اینا ما کدام ونه شهر گری شما رفتید کنت فی نجف برن نجف کربلا برن کربلا ما رفتیم مو منتفی بغداد برن بغداد برایم گرنی کمی کدن خاطرات ابوبون تناوه بگو کپدا وقتمان لوکچمو زیارت زیاره آن میگذشت ینا وچیوا آثار کوپی تاریخی نه تاریخی هوا یعنی این اسکا خیلی سوسی گرم می خصوصا مسمم هنگام لوکچی ظهر ازهر غروب لوکچن پادوار هتل هتل ما میماندیم مو مناس ایوه کردستان yankin Kurdistan. Honak. Mai sanyi. Cetor. Yaya. Shomol. Arewa. Keshwar. Ƙasa. Mantaƙe. Yanki. Mantaƙe'i. Wani yanki. Kuhestani. Mai tsaunuka. Mu'tadil. Madaidaici. کشاورزی نومه سرسبز کوری شر بین سکانن رود قرمه فرات قرمه فرات مزرعه گونه باغ لمبو وجود دارد اکویشی چیست؟ مننه خورما دبینو خوشمزه میدادی متنوع دبن دبن madalla, ‘yan kwanaki dai bayan Ramin tare da abokinsa sun je ƙasar Iraki a halin yanzu suna tare da Muhammad a cikin birnin Tehran, kuma Muhammad ya tambaye shi kan yadda tafiyar su ta kasance a ƙasar Iraki. Safar be Iraq چطور بود؟ خوش gozasht? Yaya tafiya zuwa ƙasar Iraki ta kasance? Kun ji daɗin tafiyar? Bale, سفر زیارتی بسیار خوبی بود حرم چند تن از نوادگان پیامبر را در عراق زیارت کردیم جای شما خالی ای تفیه چه تا زیاره میمت کرکاو من زیرچی حبارورون واسو daga cikin jikokin کم منزن الله رایکی. اینا ما دی به کدام شهرها رفتید و garuruwa کوکا تفی برای زیارت به شهرهای نجف، کربلا، کازمین و سامرا رفتیم البته از بغداد و اربیل هم دیدن کردیم من تفی گروروان نجب کربلا کازمین da kuma samirra domin yin ziyara ko da yake mun je garuruwan bagadaza da arbil خب برایم کمی از خاطرات سفر به عراق بگو da kyau ka gaya mani kaɗan daga cikin abubuwan da suka faru a cikin tafiyar taku a iraki در شهرهای زیارتی بیشتر وقتمان به زیارت در حرم می گذشت. اما در بغداد و اربیل از آثار تاریخی دیدن کردیم. اگر روان در اکی این زیاره من قرد در لوک چون منی اولین زیاره اما اگر روان بگدازه در اربیل جه کلن اوابین تاریخی نی. هوا چطور بود؟ یا یعنی این اسکا یکسن چی؟ هوا خیلی گرم بود. خصوصا هنگام ظهر معمولا از ظهر تا غروب در هتل میماندیم اما هوای اربیل در کردستان عراق خنک و ملایم بود یعنی اسکان یانا د زافی سوسی مسمان لوکاتن ظهر مفی یو لوکوتا دگا لوکاتن ظهر ها زوا فادو رانا منا زمانه ا چکن اوتل اما یعنی اسکا ا گران اربیل دکی یانکن کوردستان نه قصر عراقی yana da sanyi kuma yana da daɗi. چطور؟ کمر یایا کنن برای اینکه کردستان عراق در شمال این کشور در منطقه کوهستانی و معتدل قرار دارد. saboda yankin kurdistan na kasar iraki yana arewacin kasar ne kuma a yankin tsaunuka ne mai yanayi madaidaici آیا کشاورزی در عراق رونق دارد؟ shin ayyukan noma na bunƙasa a ƙasar iraki بله کردستان منطقه سرسبز است در منطقه بین درود دجله و فرات هم مزاره و باغهای زیادی وجود دارد ای یعنی کردستان کره نشر شر یعنی ینکن دکه کورمو بیو. دجله biyu دفرات. د فرات گمید kuma گونکی گمی د محصول کشاورزی عراق چیست؟ مننه ببن ابنده اکپینو aka ایراکی. خورما. خرماهای خوشمزه و متنوعی در عراق وجود دارد. دبینو اکوی این دبینو میدادی اکسر عراقی. yanzu kuma ga wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana چکن هرشن پرسنچی سفر به عراق چطور بود؟ خوش گذشت؟ بله، سفر زیارتی بسیار خوبی بود. حرم چند تن از نوادگان پیامبر را در عراق زیارت کردیم. جای شما خالی. به کدام شهرها رفتید؟ برای زیارت به شهرهای نجف، کربلا، کازمین و سامرا رفتیم. البته از بغداد و اربیل هم دیدن کردیم. خب برایم کمی از خاطرات سفر به عراق بگو در شهرهای زیارتی بیشتر وقتمان به زیارت در حرم میگذشت اما در بغداد و اربیل از آثار تاریخی دیدن کردیم هوا چطور بود؟ هوا خیلی گرم بود خصوصا هنگام ظهر معمولا از ظهر تا غروب در هتل میماندیم اما هوای اربیل در کردستان عراق خنک و ملایم بود چطور برای اینکه کردستان عراق در شمال این کشور در منطقه کوهستانی و معتدل قرار دارد آیا کشاورزی در عراق رونق دارد؟ بله کردستان منطقه سرسبز است در منطقه بین درود دجله و فرات هم مزاره و باغهای زیادی وجود دارد ترین محصول کشاورزی عراق چیست؟ خرما خرماهای خوشمزه و متنوعی در عراق وجود دارد To madalla, to jama'a masu ware an dai da wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin dangane da tafiyar da suka yi zuwa ziyara a ƙasar Iraki, inda suka ziyarci wasu daga cikin muhimman birane na ƙasar, musamman ma waɗanda ake yin ziyara, waɗanda suke da hubbarorin jikokin manzon Allah da kuma ƙabrukan annabawa game da wuraren tarihi da suke cikin wannan ƙasa mai daɗaɗɗen tarihi a musulunci idan Allah kai mu a mako na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban shirin a wani darasin to amma kafin lokacin amarin dukkan waɗanda aka ji murin su da wanda suka dafa wajen haɗa shirin da kuma malama Qudusiyan da Muhammad Amin Ibrahim da ya ɗauki shirin a fefe ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirin mu na gaba. noma masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar A kan yadda ake samun karuwar yunwa da karancin abinci a duniya baki daya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shiri zai gudana. wani rahoto na musamman da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a cikin kwanakin nan ya bayyana cewa tun daga shekara ta 2024 ta wuce yunwar da dama can ake fama da ita a duniya karuwa take yi kuma tana tsanani sannan ta shafi mutanen da adadinsu ya kai miliyan 295 a faɗin duniya rahoton wanda hukumomi ne mabanta suka haɗu suka yi shi daga ciki hadda fawo wato hukumar nan ta abinci ta duniya ya ce wannan adadin na mutane da ke fama da yunwa mai tsanani suna warwatsa ne a cikin ƙasashen da adadinsu ya kai 53 a juma'ar da ta gabata ne hukumar abinci ta duniya ɗin wacce wani bangare ne daga cikin waɗanda suka shirya rahoton ta fitar da wannan rahoton hakanan kuma ta bayyana cewa idan aka kwatanta da yunwar da aka yi a cikin shekara ta 2023 to da aka shiga shekara ta 2024 an samu karuwar masu fama da matsananciyar yunwa da adadin su ya kai miliyan 13.7 wato adadin da ya karu kenan shekaru shida kenan a jere ake samun karuwar yawan mutanen da yunwar take kamawa an kaddamar da wannan rahoto ne dai a ƙarƙashin ƙawancen ƙasa da ƙasa na faɗa da ƙarancin abinci a duniya wanda ake kira da gnafc wanda ya kunshi hukumar abinci ta duniya wato fawo da kuma shirin abinci na duniya da duk suna ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ne wato world food program da a takaice ake kira wfp da sauran ƙungiyoyi waɗanda ba na gwamnati ba da suke da alaƙa da harkar abinci da cimaka a duniya babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana alƙaluman da aka fitar na adadin masu fama da matsalancin yunwa a duniya da cewa wani adadi ne wanda bai girgiza duniya ba domin duniya a karkace take tafiya wato ba daidai take tafiya ba don haka in wani abu na daidai ya zo ba za ta ganshi shi ba abinda maganar antonio guterres take nufi kenan babban magatakar majalisar ɗinkin duniya ya kuma yi gargaɗin cewa yin wannan fa da rashin abinci mai gina jiki suna yaduwa a duniya cikin sauri haka kuma kaso ɗaya bisa uku na abincin da ake nomawa a duniyar antonio guterres ya ce ƙarancin abinci wata da ɗaɗɗiyar matsala ce da ake fama da ita amma yanzu za ta ƙara ƙamari saboda rashin kudaden da za a iya tafiyar da ayyukan agaji da jin kai wani sashe na rahoton da aka fitar akan batun yunwa din ya yi ishara da cewa da akwai dalilai masu yawa da suka haddasa duniya ta shiga cikin wannan mummunan yanayi daga ciki da akwai talauci koma bayan tattalin arziki sauyin yanayi mai tsanani sai dai kuma duk da haka fadace-fadace yaƙe-yaƙe rikice-rikice na makamai da ake fama da su a wasu yankuna su ne umul haba'isin karancin abinci akalla a ƙasashen afirka ga misali najeriya da wasu ƙasashe makwabta an ga wannan a ƙasa inda masu ɗauke da makamai suke hana manoma zuwa gonakinsu ko kuma ɗora musu harajin da ba za su iya biya ba balle ma su ci gaba da noman abincin da suke yi hakanan kuma rahoton ya ambaci cewa yanayin da ake fama da shi a cikin wasu yankunan ya fi na wasu yankunan tsanani a cikin shekara ta 2024 an tabbatar da cewa ƙasar sudan ta fuskanci yunwa da ta kai matakin a kirata da musifa ta ƙasa a cikin gaza kudancin sudan haiti da ko mali da an shiga wannan yanayi a cikin gaza a shekara ta 2024 an kauce wa fadawa cikin matsanancin yunwa in ji wannan rahoto bayan da aka samu wata 'yar dama ta shigar da kayan agaji duk da cewa kaɗan ne sai dai kuma rahoton ya yi gargaɗin cewa yunwa za ta sake dawowa a cikin yankin na gaza ta ma sake dawowa ɗin a tsakanin watan mayu zuwa satumba na wannan shekara ta 2025 idan har ba a kai agaji na gaggawa ga mutanen gaza din ba to wannan yunwar da rahoton yake magana a kanta a gaza ta riga ta dawo domin watanni biyu kenan a jere ko fiye da haka domin an yi kwana tamanin ba a bari an shigar da kayan agaji zuwa cikin wannan yanki ba kuma ƙungiyoyin agaji irin su orwa da ma hukumar lafiya ta duniya who sun yi gargaɗi akan halin da ake ciki orwa cewa ta yi ɗan kayan abincin da ya saura a cikin rumbunta ya ƙare ko ƙwayar hatsi babu don haka za ta tana cikin yunwa wannan rahoton na majalisar ɗinkin duniya ya kuma ci gaba da yin ishara da yadda mutane a ƙasashen duniya suke barin gidajensu saboda yunwa a cikin shekara ta 2024 kadai adadin mutanen da suka zama 'yan hijira sun kai kimanin miliyan 128 sai kuma wasu kusan miliyan 95 da suka zama 'yan hijirar saboda rashin abinci a wannan yankunan nasu hakanan kuma da akwai wasu kasashe su goma sha biyar a duniya da suke fama da rashin abinci wanda ya shafi mutane miliyan 59.4 daga cikin waɗannan ƙasashen da akwai afghanistan sudan ta kudu syria da kuma yemen shi kuwa sauyin yanayin duniya ya shafi wasu ƙasashe ne har guda goma sha takwas da jefa su cikin matsalar rashin abinci wanda kuma ya shafi mutane miliyan da shida a cikin ƙasashen kudu maso gabashin asiya kudancin afirka da kuma zirin afirka to da yake mun yi maganar zirin afirka za mu nufi wannan yanki inda za mu fara da ƙasar somaliya da wani rahoton masar ɗinkin duniya ya ambaci cewa fiye da mutane 48,000 ambaliyar ruwan saman da aka yi ya yi wa illa yayin da wasu da adadinsu ya kai 17 suka rasa rayukansu hukumar ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai da ake kira ocha a takaice ta sanar da hakan tana mai kara da cewa da akwai yiwuwar a ƙara samun saukar mama kwarwan sama tsakiyar ƙasar nan da wasu makonni kaɗan masu zuwa wannan ambaliyar dai wacce ba tsammace ta ba ƙasar a lokacin da ƙungiyar agaji ta sanar da cewa tana da ƙarancin kayan da ake da buƙatuwa da su domin kai ɗaukin gaggawa idan hakan ta faru. Kasar somaliya ta fuskanci ambaliyar ruwa mafi tsanani a shekara ta 2023 wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da ɗari da kuma tilasta wasu mutane fiye da miliyan ɗaya yin hijira sauyin yanayi yana daga cikin muhimman dalilan faruwar ambaliyar ruwa irin wannan yankin zirin afirka da gabashinta suna cikin wuraren da sauyin yanayi yake haddasa kamfar ruwa a baya da kuma fari da hakan ya yi sanadiyar mutuwar dabbobi masu yawa hakanan kuma ya tilasta mutanen wannan yankin bar mutsugunansu zuwa sansanonin 'yan hijira domin samun abin da za su ci waɗanda suka saba samar da abinci da noma shi ko kuma kiwon dabbobin da yake a matsayin naman da mutane suke amfani da shi a ƙarƙashin abinci su ne suka zama yanzu suna da bukatuwa da a basu abinci. masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda ƙwarewar lokaci muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum dum kuyi ya ba amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin jihal musulunci na iran ayatullah said ali hamna'i allah ya kara masa yarda kuma a shirinmu da ya gabata mun fara gabatar da tambayoyi ne kan hukunce-hukuncen alkibla sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ci gaba sai ku gyara zama don jin abin da shirin ya kunsa. tambaya shin sallah ta inganta a kowace kusurwa a lokacin tsananin yaƙi da ba zai yiwu a tsaya tantance a kibla ba amsa idan mutum bai samu zaton wata kusurwa a matsayin alƙibla ba kuma akwai yalwan lokacin sallah to itiyaɗi wajibi ya yi sallah a kusurwoyi hudu amma idan babu isasshen lokaci sai ya yi sallah a kusurwoyin da yake zaton nan ne alƙibla gwargwadon lokacinsa tambaya da a ce an san wurin da ake fuskantar ka'aba mai tsarki a wani gefen duniya ta yadda idan wani layi na tsaye ya bi ta tsakiyar ɗakin ka'aba ya haɗu da gefunan na duniya ya ratsa ta kan tsakiyar duniya sai ya fito ta wani ɓangare ta yaya mutum zai fuskanci alƙibla a can amsa ma'auni na wajabcin fuskantar alƙibla shine fuskantar ɗaki mai alfarma daga kan doron ƙasa ta yadda mutum zai fuskanci ka'aba a kan tsarin ƙasa na doron duniya da ke makka a bar girmamawa don haka yana kansa idan mutum ya tsaya a wani wuri a kan wani doron ƙasa kuma ya kasance layukan da suka tashi daga inda yake ka ratsa ta saman doron ƙasa zuwa ɗakin ƙaba sun yi daidai da tazararsu to mutum yana da zaɓin fuskantar alƙibla daga duk inda ya ga dama amma idan ya kasance nisa daga wasu ɓangarori ya ragu ko ya fi guntu da adadin da zai saba da shi duk da gaskatar fuskanta a bisa al'ada wajibi ne a kansa ya zaɓi ɓangaren da ya fi gajarta tambaya idan mutum ya kasance a cikin wani yanayi da gaba ɗaya ya jahilci alƙibla kuma ba shi da wani zaton wani wuri a matsayin alƙibla menene wajabcin da ya hau kansa kuma a wace kusurwa zai yi sallah amsa a cikin wannan tambayar wajibi ne a bisa itiyadi a yi sallah a kusuroyi hudu idan kuma babu isasshen lokaci na yin sallah hudu sai ya yi sallah gwargwadon lokacin da zai ishe shi yin sallah a wannan lokaci tambaya ta yaya za a tantance kusurwar alƙibla kuma yaya sallah za ta kasance a ƙarshen dungun ƙarshen duniya ta arewa da kuma ta kudu amsa tantance alƙiblar dungunan ƙarshen duniya biyu shine tantance mafi guntuwar layi akan doron ƙasa tun daga wurin sallah zuwa wuce saman ƙasa zuwa ɗakin ka'aba sannan ya fuskanci wannan layin bayan tantance shi yanzu kuma za mu fara bayani ne kan hukunce-hukuncen wurin mai sallah kamar haka tambaya wuraren da gwamnati a zalima ta kwace da ƙarfi shin ya halatta a zauna kuma a yi sallah a wurin ko kuma wucewa ta wurin amsa abin tsammani shine sanin wurin na kwace ne yana ɗauke da hukunce-hukunce da kuma tsarin ƙasar da aka kwace tambaya menene hukuncin yin sallah a ƙasar da ta kasance wakafi yayin da tuni gwamnati ta fara amfani da ita kuma ta gina makaranta a kai amsa idan mutum ya yi tsammani kuma tsammanin da yake da tabbacin yin amfani da wurin yana da hujjar shari'a to babu matsala wajen yin sallah a cikinsa tambaya idan mutum ya yi sallah na tsawon lokaci kan daddumar sallah ko sallah da tufan da aka ɗinka da kuɗin da humusi ya hau kansa menene hukuncin wannan salloli amsa sallolin da ya yi su da suka gabata sun kasance masu inganci tambaya shin da gaske ne mazaje su tsaya a gaban mata yayin sallah amsa babu laifi mace ta tsaya a layin da namiji yake ko ta tsaya a gabansa idan ya kasance a tsakaninsa akwai tazara gwargwadon takun hannu a bisa itiyadi. tambaya menene hukuncin sanya hoton imamu Khomeini Allah ya yarda da shi da kuma hotunan shahidan juyin juyin halin musulunci a masallatai ganin cewa mai girma imamu Khomeini Allah ya kara masa yarda ya kasance ya bayyana cewa bukatar rashin yarda da sanya hotuna a masallatai kamar yadda akwai maganar da ke yaduwa kan makaruhi ne yin hakan amsa babu matsala akan haka amma idan ya kasance a cikin falo ne kuma yana da kyau a rufe shi da wani abu a yayin sallah tambaya wani mutum yana zaune a gidan gwamnati sai ya faɗaka tsawon zamansa a wannan gidan an ba da umarnin wajibcin tashinsa menene hukuncin sallarsa da azuminsa bayan wa'adin da aka yanke na tashinsa amsa idan jami'an da abin ya shafa ba su ba shi izinin yin amfani da gidan ba bayan wa'adin aikin da aka tsara to yin amfani da wannan gida ana ɗaukarsa a matsayin gasabi wato yin amfani da abin kwace tambaya shin ana ƙin yin sallah akan dadduma mai zane ko akan ƙasa mai rubutu amsa babu laifi yin sallah a kansu amma idan sun kasance hanyar da za ta samar da hujja ga waɗanda suke zargin 'yan shi'a to wajibi ne a nisanci yinsu don yin sallah a kansu idan kuma zai wajabta janye hankali da kautar da zuciya daga kan sallah to sallah a kansu makaruhi ne tambaya idan wurin da mutum ke sallah ba mai tsarki ba ne amma wurin sujada ya kasance mai tsarki shin sallar sawa ta inganta amsa idan najasa a wurin bai kai ta yadda za ta iya yaduwa zuwa tufafi ko jiki ba kuma wurin sujada yana da tsarki babu matsala yin sallah a wannan wuri tambaya ainihin ginin sashin da muke aiki a cikinsa ya kasance makabarta a baya an ƙaurace masa tsawon shekaru arba'in da suka gabata kuma a kansa kafin shekaru talatin an gina wannan gini a halin yanzu an gina dukkanin filayen da ke kewaye da sashinsa ba a bar wata alama ta makabarta ba dangane da abubuwan da aka ambata a sama Muna fatan za ku fayyace hukuncin sallah da ma'aikatan ke yi a wannan sashi, shin yana da inganci ta fuskar shari'a ko a'a. Amsa, babu wata matsala a cikin amfani da gudanar da sallah a wannan fanni sai dai idan ta hanyar shari'a an tabbatar da cewa filin da aka yi gini da aka ambata an ba da shi ne a matsayin wakafi na binne mamata sai aka karbe shi aka ta da wannan gini a cikinsa ba ta hanyar da shari'a ta shimfiɗa ba tambaya matasa muminai sun yanke shawarar don haɓaka kyawawan halaye domin yin sallah a wuraren shakatawa na kwana ɗaya ko biyu a mako sai dai wasu jigajigai na dattijai sun nuna damuwarsu kan wannan batu cewa babu tabbas kan mallakin filin shakatawar menene hukuncin yin sallah a cikinsa amsa babu matsala wajen yin sallah a wuraren shakatawa da ake da su a yanzu da sauransu kuma ba za a kula da batun cewa akwai yiwuwar wurin kwace ba ne ta wurin gasabi ne ba Tambaya ɗaya daga cikin makarantun tsakiya a wannan birni filin mallakin wani mutum ne bisa taswirar birnin an ayyana cewa ya kamata a mayar da wannan fili zuwa wurin shakatawa bayan haka saboda buƙatar gaggawa tare da amincewar hukumomin da abin ya shafa an yanke shawarar mayar da ita makaranta da yake mai wannan fili bai gamsu da mallakar da filin ga gwamnati ba kuma ya nuna rashin amincewarsa da yadda ake gudanar da sallah da sauran ayyukan addini a ciki kan haka muna fatan za ku bayyana mana fatawar ku mai daraja kan wannan matsala dangane da tsayar da sallah a wannan wuri amsa idan ya kasance mallakar filin ta hanyar shari'a ce da ya dogara da dokoki da ya fito daga majalisar shawarar musulunci kuma ya samu amincewa daga majalisar kiyaye doka to babu matsala yin sallah da sauran harkoki a cikinsa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya. أقولها لا إله إلا الله أعيدها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Don matasa. bismillahir rahmanir rahim ma saurare barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri to kamar yadda a shirinmu da ya gabata muka yi muku dunkulallen bayani akan muhimman batutuwan da za mu yi magana a kansu to a yau bisa yarda allah za mu yi magana ne akan matsayin al'adun hausa wanda suka baiwa matasa a cikin wannan shirin za mu ji ta bakin ƙwararru a kan al'adun na hausa dangane da wato gungun mutanen da ake kira matasa da kuma sauye-sauyen da aka rika samu a cikin tarihin baya da kuma na yanzu wajen yi musu tarbiya sai a biyo mu sannu a hankali domin a ji yadda shirin zai kasance is your Blessed is Your name, my beloved. Blessed is your smile, which makes my soul want to fly, my beloved. Idan masu saurare ba su manta ba, a shirin baya mun kawo fasarori daban-daban akan yadda ake kallon matasa tsakanin dokokin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. da suka hada da majalisar ɗinkin duniya da kuma babban bankin duniya to da yake muna magana ne akan matasa maza da mata a ƙarƙashin al'adun hausawa ya zama wajibi mu ji ta bakin ƙwararru akan kowane gungune na mutane ake kira matasa a bisa wannan al'ada ta hausawa malam dauda daura da yake wato mazaunin da magaram na jamhuriyar nijar ƙwararre ne akan fagen al'adun hausawa shirin namu ya fara da yi masa tambaya akan ko menene ake kira matashi a bisa mahanga ta malam bahaushe mu diba mu gani wai ne matashi menene mutum menene dattijo menene oho menene yaro in muka dauko daga farkon yaushe ne kake yaro yaushe ne kake matashi na ɗaya kenan wato in muka dauka yaro ko zuwa matashi shi matashi dai kuma nazari mu gani mutum ne daga shekara goma sha shida ko sha bakwai zuwa talatin yi mishi matsayi haka nan wanda muka ce ai eh, wani ya yi mutum mutum ne mu kashe arba'in littizo ne daga arba'in zuwa fitin hatsuwa to in muka komo wasu matashi rayuwar shi kafin shi matashi mutum ne wanda ya san ciwon kansu ya san abin da yake mai daɗi ya san abin da yake so ƙarni nashi ne duniya tashi ce ƙara duniya shi ne yadda ya dama yadda ya fito yadda abin da ya fita ya fudda abin da bai so a ciki ya je da abin da yake to cikin waɗannan abubuwan sai kawai manyan su gani suna ɗan kake maya matasa abin da yake ya kamata ne da abin da bai kamata ba amma sun tsarin su sun tsarin na su a wannan lokacin ya suke shi abin da sun ga dama kifi suke yi yanzu sai neman a taimake su kaɗai a da. Bayan da muka ji wannan fassara da aka baiwa matasa ta fuskar wato ayyana shekarunsu, to yanzu kuma za mu yi waige zuwa baya domin jin bambance-bambancen da aka rika samu daga wani zamani zuwa wani zamani a cikin al'adun Hausawa. Farfesa Munir na Jami'ar Umar 'yar Aduwa da ke birnin Katsira a tarayyar Najeriya ya yi mana wannan bayanin. Akwai Hausa na lokacin maguzawa kafin zuwan addinin musulunci da kuma hausawa wanda suka samo tasiri tun daga lokacin maguzanci har zuwa addinin musulunci da kuma hausawa na yanzu domin za ga akwai bambanci na al'adu da saboda shigar zamani da shigar wasu abubuwa za a ga ana samun canji tsakanin wannan lokaci da wannan lokaci idan ba ka kasashe wannan kashi kashi. a can da wato kafin zuwan addinin musulunci har da zuwa lokacin da addinin musulunci ya zo kafin da tura ya ainihin matsayin matasa a lokacin wato kila kamar jihari na al'umma a lokacin da sai matasa ana masu tanadi domin su zama manyan gobe akwai abubuwa da yawa wanda su al'umma suke tanadi a kansu akwai dai horo na motsa jiki yadda yara za su tashi zama karfafa su zama masu karfi su zama za su iya kare gari da wasu mayaka to eh, ana nufin tarbiyya ko kuma training ko horarwa ta wajen guje-guje da tsalle-tsalle da dande da dukkan abubuwa wanda za su zama jarumawa masu hazaƙa masu kwazo eh, da sauransu akwai kuma tarbiyya ta halaye wanda su kake na yara a lokacin matasa halaye na shine na yin abubuwa da suke kyawawa da barin abubuwa da suke nuna na sannan kuma tarbiyya ta girmama na gaba yadda idan ba ma wai mahaifinka ba kai ko da wanka ne a lokacin za a ka tarbiyya na ta girmama ta kaddara ta ta ba shi mutuncin shi da darajar ta ta cewa shi wanka ne to haka duk da ta zo da suke cikin unguwar ka kai ma ko da ma baka san shi ba ka game da shi to za ka ba shi mutunci da daraja ta cewa shi mutunci ne to wannan yana cikin matsayi na matasa a lokacin dauri lokacin da kafin jiyan bature. daga bambancin zamani na al'ada da kuma faɗi tashin da aka rika gani wanda shakka babu ya shafi yadda ake ɗaukar matasa za mu koma ga malam dauda daura domin ya faɗa mana bambancin da ake da shi a baya wajen yi wa matasa tarbiya. ta sha bambam tunda a lokacin nan akwai travel communautaire abubuwa wa'anda duk tare ƙasa sun ka shafi eh, gari ko al'umma yanzu a cikin gari akwai kumfana wadda ake yi ta matasa akwai abubuwa waɗanda suke matasa su da kansu in suka diba da cikin gari wata tsohuwa ce muka tace ta lalace matasa sai su yi gayya gayya zai kada sai su zai zaki su su kawo abinci ne wani tsoho ko wata gobara ce ko wani abu ya faɗa ma wani ya tsufa yara matasa sai su dauko sai su tara sai su zo su yi su taimaki wannan tsohon waɗannan abubuwa suka na da ne tun da yanzu da mu nan yanzu eh, da wuya eh, ƙungiya hakan ko da ta in dai ba ta taimakon jama'a ba ta kala al'adu da wuya a tashi da da su haɗu su je su zafi amma a da su da kansu ne matasan a can tun fila zan kamar da ni gari akwai mu da kungiya ta samariya to ita kowace gari kowane abin nan Eh, kowace gunduma akwai wani iko Allah haka muka sami haka muka kada sai aka samu ta kushi za a samu sarkin samari za a samu dan galadima za a samu magatakarda za a samu magajiya magaram ko zarmakwai a kowace jiha a kowace gunduma an sami wannan tsarin wannan tsarin a kusurtumin fil azam kenan a nan wurin dukkan matasa ke taimakon al'umma duk da gaba duk abin da ake so ranar rayuwar jama'a na ake samun shi. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al Mu'allim. Shi ma Munir ya yi mana bayani akan tarbiyya ta zamanin baya. A kan wancan lokaci na ko kuma tarbiyya ko kuma horarwa ta gina ƙwaƙwalwa abinda nake yake da gina ƙwaƙwalwa to a horar da tunani na matasa jana suna da tunani kansu za su iya yawar matsala idan ta same su da sauransu to cikin abubuwan da ake koya musu tun ma suna kanana haka ga matasa akwai su kace suka cikin da su anan tatsuniya ɗin da muke ganin kamar ba abin ba da su almara da su kaya da su kisa da sauransu da labarai da tarihi wanda tarihi za a ba su jarumawa na da wanda irin yadda suka jarantaka yadda suka kare kasarsu da yadda suka abin nasu wannan tarbiyya ce wadda ake yi wa matasa a wancan lokaci na gari wanda kuma suke tashi da haka ɗin sannan kuma akwai horarwa ta wajen sana'a wato matashi in ba yana yaro har yanzu a matashi ɗin za a horar da shi ta da sana'a musamman sana'ar da ya tashi ya gani ana yi a gidansu idan ana gidansu to matashi zai tashi shi ma zama sun in yana yaro za a kuwa masa wani tsira din ya tashi ya iya wannan tsira akwai in saka ce zai tashi zama ya koyi saka in jima ake a gidansu zai tashi koyi in tsira ake yi a gidansu zai tashi ya koyi tsira sannan noma kuma sana'a ce ta kowa da kowa saboda haka a lokacin dauri babu mai zaman banza kamar yanzu yadda muka da su da sun irin yara tudu sun zama makaranta su ce suna yau da suna neman a ba su aiki na ofis to a lokacin da ba wani wanda ke da wanda ke da haka to ko dai idan kana tsira ko kana jima ko kana ah, noma ko kana su ko kana sarauta akwai da abubuwa wanda matasa suke yi sai da haka an san yadda ba a cika sace-sace ba ba a cika fashi ba saboda kowa yana da abin da zai yi. Sauyin zamani ya kawo wato sauyin hali da kuma rawar da matasa suke takawa a cikin al'umma ga abin da malam dauda yake faɗa. akwai kuma wato girma al'adu wato su wannan su matasa ɗin su ne ke wannan awa al'adu wanda suke na amma su kalan kowa da ake da shekara da shekara wanda kalan kowa za a zo a ɗauko hoto na rayuwar jama'a a zo a rika wannan ya zama kai ne sarki wannan shi ne dogari wannan shi ne eh, kaza wannan shi ne alkali wannan shi ne abin wato ana dai kawo hoto na ita rayuwar hausawa inda da sauransu wannan da aiki ne na matasa wanda suke ake tarbiyya da su a gari kuma su tashi a da to wannan ita ce tarbiyya kuma ita ce suke tashi da ita tun suna kanana har su zama matasa saboda haka eh, wato zamu ita a gari lokacin da kan lokacin kafin zai musulunci da kuma lokacin da musulunci ya zo yawa duk waɗannan al'adu suna ne da saboda haka akwai zaman lafiya a wancan lokaci akwai sana'a yi da matasa akwai aiki yi da matasa babu wani don banza babu wani wanda ke da wani aiki yi kowa na da abin yi yau gwargwadon hali. Toma saurare saboda ƙurewar lokaci za mu dasa aya a nan sai a biyo mu a shiri na gaba domin a ji yadda sauyin zamani ya yi tasiri a cikin rawar da matasa suke taikawa a cikin al'umma da faffaɗar mahanga a madadin waɗanda suka haɗa mana shirin da kuma ɗaukarsa a kan faifai nake cewa ku huta lafiya sau na jikon. filin faɗakarwa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ba'ad jama'a masu saurare assalamu alaikum. Barkanku, ku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na filin faɗakarwa wanda yake kawo muku nasihohi daga bakin malamai daban-daban domin samun dacewa a nan duniya da kuma samun rahamar Ubangiji gobe kiyama. Har yanzu dai muna tare da Malam Ahmad Sale Lazare ne, malami a birnin Yamai na jamhuriyar Niger, inda zai ci gaba daga inda ya tsaya a makon jiya. Sai a biyo mu sannu a hankali domin jin shirin, amma bayan an saurari abin da aka yi mana tanadi

abin da ake nufi da mu'jiza shine zuwa da wani abu da zai gagari wani ya zo da makamancinsa don haka alkur'ani mu'jiza ne na manzon Allah tsiya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa tsarkaka kuma ya gagari dukkan larabawa duk da takama da suke yi wajen fasaha da balaga amma sun rusuna a gabansa kuma ya nuna cewa alkur'ani yana kunshe dukkan ilmomi hatta ma ilimi na taurari da sauransu To daga nan kuma malam sai ya kafa misali da wani fitaccen masanin balaga da fasaha a lokacin manzon Allah tsaya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa wato Bolid da irin bayanin da ya yi lokacin da ya ji karatun Alkur'ani mai girma. Ga malam da ƙarin bayani. Sannan akwai wani gogaggen masanin fasaha da balaga wanda ake ce masa alwalidi dan mughira shi ma lokacin da ya ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana karanta abin da ya ji manzo yana karantawa yana karanta inna allaha ya amuru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wannan bawa Allah Walid dan Mughira me yace a lokacin cewa wallahi inna lahu la halawatan wa inna alaihi la watan. wa inna alahu Lamusmir, musmir wa inna asfalahu la wa ma yaqulu haza bashrun wa innahu la ya'lu wa shi wannan kafirin da shi abin da manzo ya karanta na wannan bayanai sai ce ina rantsuwa da girman Allah wallahi maganan nan tana ɗauke da wani irin zaƙi da yake kama zuciya kuma lalle maganan nan tana da wani shafi na wani tanti mai ƙara ƙawaita ta wanda wani bai iya tsarawa na fahimci cewa saman wannan magana dole ya ba da 'ya'ya masu amfani ƙarƙashin wannan maganar inda yake fitowa na tabbata a cikin wani mali'incin wuri mai danshi yake yace kuma lalle wannan ba maganar wani mahaluki ba ne kuma na yi imani abinda na shi daga bakin muhammad shi ke ɗaukaka sama wani abu ba zai ɗaukaka a kansa ba akwai wani gogaggen masanin fusaha da balaga na duniyar larabawa wanda ake ce masa anis ɗan uwan abu zarar gifari shi anis din nan wani mutum ne wanda ya yi niƙashi a fannin waka da gogaggun masanan waka guda goma sha biyu a zamanin jahiliya kuma ya yi galaba a kansu lokacin da ya dawo daga maka ya koma gifar kenan bayan ya ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana karanta alkur'ani ya kuma sai ya gaya wa ɗan uwansa Abu Zar yace masa ya abazar ra'aitu rajulan bi makka yaz'amu anna Allah arsala yace gaskiya Allah ya sa na ga wani mutum a makka wanda yake cewa Allah ya aiko shi shi Abu Zar ya ce masa me mutane suke faɗi a kansa sai ce ya na sha'ir kahin sahir shi masu suke mawaki boka ɗan sihiri a ce amma walakin na ni sami itu kaunar kahana wa ma huwa bi kaulihim wa laqad wada'tu قوله على أنواع الشعر فلم يلتئم على لسان أحد وإنه والله لصادق وإنهم لكاذبون shi Alisu shi ya gaya ma Abasar Gifari ya ce abinda mutanen Makka suke faɗi akan Muhammad ɗin nan wallahi ba gaskiya ba ne ya ce na ji zancen bokaye maganarsa ba ta kama da ta zancen bokaye na ji maganarsa na ɗauke ta na auna da fannonin waƙa daban-daban na fahimci maganarsa ba ta iya kwatantuwa a ɗora ta da maganar wani mawaƙi ko a harshen wani mawaƙi haka ya tabbata shi muhammad ɗin da ke cewa allah ya aiko shi ne gaskiya ya zo da ita gaskiya yake faɗi masu ƙaryata shi su ne makareta. Allah subhanallah, Allah hamdan lillah, Allah subhanallah, Allah hamdan lillah, Allah subhanallah. To da fatan masu saurare suna biye da mu, da yake muna cikin kwanakin ƙarshe na azumin watan Ramadan ne, don haka muna fatan Allah maɗaukin sarki ya karɓi dukkan ayyuka da muka yi a cikin wannan wata mai alfarma kuma ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa. Bari kuma sake haɗa ku da Malam Ahmad Sayar Lazare domin ci gaba da bayanan da yake yi kan mu'jizar Alƙur'ani mai girma. Akwai wani bawan Allah, wani mutumin ƙauri. yadda ya musulunta a lokacin da ya ji wani musulmi ya karanta wata jumla a cikin alkur'ani ne ya karanta fas da abima tumar kawai a nan ya ci fasajada wa kala sajadtu li fusahati hadha kalam wannan bawa Allah sai ya faɗi sajada ya ce na yi sajada ne don girmama fasahar da ke cikin wannan magana wani shi ma ya misilinta lokacin da ya ji wani mai karatun alkur'ani yana karanta maganar Allah subhanahu wa ta'ala abun da ya zo a nassin alkur'ani inda Allah yake cewa falamma tai asu na Najiya wannan mai fusaha da ya ji wannan jumla da take dauke da irin wannan hikima da irin wannan balaga sai ya ce ashahadu anna mahalukan la yaqdiru ala misli hadha kalam sai ce ina shaida har ya zuwa gaban Allah na yi imani cewa ba wani mahalukin da zai iya tsara irin wannan kalma wannan sai dai mahalaccin halitta to da Allah ya ce da manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam قل إن اجتمعت الجن ya ألا يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يا موسى يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى wa sallam. da a ce mutum da aljani sun haɗa hankali wuri ɗaya kai amma ƙara har da mala'iku da za su haɗa hankalinsu da tunaninsu wuri ɗaya da tunaninsu fito da wani littafi mai kama da alkur'ani ba za su iya ba ko da sun taimaki junansu ta kowace fanni a wancan zamani kenan irin matsayin alkur'ani a fannin fusaha da balaga da ƙurewar da manzo ya yi ma masana fusaha da balaga da hikimomi na wancan zamanin, idan muka zo har a cikin wannan zamani namu Eh, akwai wani ba amirki wanda habirun ne fi ilmin radar ada na bi islamihi fi Turkiya da ya bayyana ya musulunta a ƙasar Turkiya da sauran amirkawa 'yan uwansa suka kuje shi suka tare shi me dalilin da zaka zo ka musulunta kai ga aikin da aka turo ka sai ya ce qara'atul qur'ana kullah fama wajadtuhu Amar'abi shai'in وقال العقل ليته ما أمر وما وجدته نهى عن شيء وقال العقل ليته ما نهى shi dalilin da ya sani na musulunta ƙur'anin nan na karanta shi kuma na fahimci komai ban taɓa samun wani wurin da Allah ya ce a yi kaza wanda hankalin ɗan adam zai ja ya ce don me aka ce a yi wannan kazan ba hankali ya mika ya sallama na duba duk wurin da ƙur'ani ya ce a bar kaza kada a yi shi Na taɓa samun hankali ya ja cewa don me aka ce kada a yi wannan ba ya ce a dalilin haka nan misalinta kenan ƙur'ani fujja ne mu'ujiza ne na manzo kuma a kowane lokaci rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا To kuma da wannan ne zan ɗiga aya sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da ci gaban shirin, amma kafin nan a madadin Sheikh Sale Ahmad Lazare da ni madugun shirin nake muku fatan alheri, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ramadan